Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Domin ma'aurata, muhimmancin jima'i da sanyin safiya ga lafiya da walwalar ma'aurata. Farfesa Musa Yakubu na Jami'ar Ilorin a wata lakca da ya gabatar mai taken Nokin Down Ya yi hijabin da ke tsakaninka da muhimman al'amuran ƙarfe hudu na safiya ya bayyana jima'in sanyin safiya a matsayin wani makami mai linzami da zai iya tarwatsa rashin walwala, rashin jituwa, rashin fahimta da kuma uwa-uba fatattakar matsalolin hawan jini da larurori da suka shafi zuciya. Shehin Malamin Musa Yakubu ya bayyana cewa Yin jima'i sau uku zuwa hudu a sati na taimakawa matuƙa wajen inganta rayuwar soyayyar ma'aurata ya kuma ƙara danƙo da ingancin auren shi kansa. Farfesa ya ce bincike ya nuna cewa jima'i na ƙara ƙarfafa lafiyar garkuwar jiki ta hanyar samar da wani tsaro na musamman ga ƙwayoyin halitta hawa na farko da ke kare jiki daga kamuwa daga zazzaɓi da mashaƙo (mura kenan). Har ila yau, Jima'i na ƙara immunoglobin Shi wannan immunoglobulin ana ɗauke da sinadaran antibodies da ke baiwa jiki wata kariya ta musamman daga ƙananun ƙwayoyin cututtuka dangin bakteriya da virus da toxin bacteria virus. Farfesa Yakubu ya ci gaba da cewa jima'i na taimaka wa mace matar aure wajen daidaita lokacin al'adarta ya kasance babu tangarɗa tare da inganta samun lafiyayyen bacci. Jima'i na sanya jikin ɗan adam ya saki wani sinadari mai suna oxytocin da ke ƙara wa mutum walwala da nishaɗi, tare da inganta kusanci tsakanin ma'aurata biyu da kuma barin su cikin farin ciki a duk lokacin da suka kammala jima'i. Jima'i na tsawon minti ashirin kacal na taimaka wa jiki, ko na calories 150 wani sinadari ne da ke samar da makamashin zafi ga jiki. Ya ci gaba da cewa jima'i shine mafi ingancin hanya da Ubangiji ya baiwa mutane don samar da nishaɗi, walwala da kuma ƙarfafa dankon zumunci tsakanin ma'aurata. Farfesa ya ce, duk auren da ma'aurata ba sa iya gamsar da junansu ta fuskar jima'i, aure ne da kai tsaye za ka iya kira da mataccen aure. Rashin gamsar da abokin zaman aure, ko shakka babu, ya yi sanadiyyar mutuwar aure babu iyaka a Najeriya, a saboda haka Farfesa Musa Yakubu ya ja hankalin ma'aurata da su nemi hanyoyi hai na warware matsalolin jima'i a gidajensu.